نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Juma'a yau uku ga watan Juma'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan biyu miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara kuma wannan shine majalisinmu na saba'in da biyu a cikin tafsirin wannan sura inda ba mu gushe ba a kan tafsirin ayar manan sakmin ayatin aunun siha na'ati bi khairin minha aw mithliha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير na'am Allah ta'ala ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha idan muka goge wata aya ko muka mantar da karatunta zamu zo da mafi alkhairi daga ita aw mithliha ko kwatankwacinta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai alam ta'lam ashe baka sani ba anna Allah lahu mulku samawati wal ard Allah ke da mulkin sammai da ƙasa wa malakum min dunihi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani wanda ba shi ba wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani ba Allah ba wanda yake majibincin al'amarin ku ko mai taimako a tafsirin da ya gabata mun yi magana akan abin da ake nufi da naskhu wato share hukuncin wata aya ko share wani hukunci domin a kawo wani hukunci a madadinsa wanda Allah ta'ala yana yin wannan ne saboda cikakkiyar hikimar da ya siffanta da ita ubangiji yana ajiye komai a bigiransa a mahallinsa a inda ya dace ga wanda ya dace a san da ya dace kuma san da ya ga dama zai ɗauke wannan hukunci ya kawo wani madadinsa kuma wanda zai kawo a madadin nasa zai zama alkhairi ko mafi alkhairi daga wanda ya dauke ko ya zama kwatankwacin wanda aka dauke a takaice dai Allah ta'ala ya ce shi mai iko ne akan dukkan komai saboda haka ba wani abu bane da yake sabo ubangiji ta'ala ya canza wata shari'a da wata shari'a kamar yadda aiko da annabawa da manzanni ya nuna haka dukkan wani manzo idan ya zo Allah ta'ala yakan bashi wata shari'a ko wata doka wacce ta sabawa shari'ar ko dokar manzan da ya gabace shi tun daga lokacin da Allah ya fara aiko da manzanni wato kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama haka Allah ta'ala ya rika yin wannan kuma yahudu da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inkari akan cewa yaya za a yi ce shi manzo ne daga Allah alhalin ya zo da wani abin da ya saba wa abin da manzansu annabi Musa ya zo da shi saka su ba su yadda da zamantowarsa manzo ba saboda ya zo da wata shari'ar da ta saba wa ta annabi Musa alaihissalam tare da cewa sun san shi kansa annabi Musa alaihissalam ya zo da wasu hukunce-hukuncen da suka saba wa manzannin da suka gabace shi a zamaninsa ya iske wasu hukunce-hukuncen kuma da aka canza su yaya ba su yi masa inkari akan wannan ba annabi isa alaihissalam da ya zo shi ma ya zo da hukunce-hukuncen da ya saba wasu hukunce-hukuncen da suka saba wani annabi musa alaihissalam wannan sai ya nuna kenan annabi isa ba manzo bane daga allah to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya shine cikamakin annabawa shine imamul mursalin shi ma shari'arsa ta kunshi irin wannan canje-canje ana canzawa mutane gwargwadon irin canjin yanayinsu da canjin halinsu kuma shari'arsa ita ce shari'ar da ta zo ta ƙarshe wacce a bayanta babu wata shari'ar da za a kuma samu don haka dole ne a yi mata tsari da zubi da ya sha bamban da kowace irin shari'a da aka taɓa a doron ƙasa saboda haka allah ta'ala ya rika bin mutane a hankali a saukar musu da wannan hukunci gobe a saukar da wani wanda yake madadin wancan na farko har lokacin da shari'ar ta cika ya zama na kuma babu sauran wani abin da za a cire ko a ƙara a cikinta ubangiji ta'ala ya yi shelar cewa shari'ar ta cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan saboda haka musulunci ya kasance shine addinin da yafi kowane addini yaki da bid'a domin bid'a abinda take nunawa har kullun kirkiro bid'a a cikin addini abinda yake nunawa addinin bai cika ba ko ku shi wanda ya zo da addinin bai gama da zuwa da dukkan bukatar mutane ta addini ba wanda har zai sa wasu ko wani ya ga cewa ya kamata ya kirkiro wani abin da zai toshe wata kafa to musulunci ya fi gaban a yi masa haka saboda allah ta'ala ya ce ya cika shi don haka duk abin da zai zo bayan an cika to sai dai ya tsaya daga waje amma ba zai shiga ciki ba kamar yadda kasancewa a musulunci ba ka da hurumin ka ɗauke wani abu daga cikin musulunci ka fitar da shi wajen musulunci ka ce baya ciki to haka nan baka da hurumin ka ɗauko wani abu daga waje ka shigo da shi cikin musulunci shigo da wani abu cikin musulunci daidai yake da fitar da na ciki yadda baka yadda a fice ga wani abu yau musulunci ne amma an cire shi ba to haka ya kamata ka yadda cewa kuma babu wani abin da babu shi yanzu za a dawo da shi a kawo shi a cikin musulunci to wannan tabbatar annasikh wal mansukh ko aqidar annasikh a cikin shari'a lokacin da take sauka alama ce da take nuna cewa wannan addini zai zama shine addini na ƙarshe shi yasa aka rika samun wannan har lokacin da ya cika to kuma shikenan an gama an gama kawo an gama soke wani hukunci ko a ƙara wani hukunci to kamar yadda muka faɗa akwai wasu waɗanda sun danganci zuwa ga musulunci sun danganci ma zuwa ga ilimi sun danganci zuwa ga malinta kai sun ma danganci zuwa ga tafsirin alkur'ani mai girma amma suna inkarin cewa akwai naski a cikin alkur'ani wato babu inda allah ta'ala ya shafe hukuncin wata aya a cikin alkur'ani wannan ayar da suka zo suka yi mata mummunan tawili domin ta dace da ƙudurinsu ta dace da aƙidarsu wanda muka ce wannan ba ƙaramin kuskure ba ne mutum koda kuwa yana da alaƙa da ilimi matukar dai zai yi abin da ya saba wa fahimtar mutane magabata na farko to wannan abin nashi abin yasarwa ne ba abin ayi la'akari da shi ba ne don haka za mu dan ambaci kaɗan daga cikin irin shibuhohin da masu irin wannan aƙida suka rike don a san cewa a abin da suka rike din bai zama hujja ba kuma shi kadai ba zai iya kore abin da Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da shi alkur'ani ba hujjarsu ta farko suka ce idan an yarda akwai wani abu mansukhi wato shafaffe a cikin alkur'ani kenan an bata wani abu na alkur'ani shi kuma alkur'ani gashi Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid cewa barna ko ƙarya ba za ta zo masa ta gabansa ko ta bayansa ba saukakke ne daga mai cikakken hikima kuma wanda yake shayabo suka ce to abin nan nasussukan alkur'ani da hukunce-hukuncen su la tubtalu abadan ba a bata su har abada don haka babu wani abu nassi a cikin alkur'ani wanda ya kamata a ce wannan ya gama aiki ko ko an shafe aiki da shi wannan ita ce mafi karfin kuma mafi dadewar hujjar da masu wannan aqida suke rike da ita wannan ayar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to amma idan ka duba zaka ga cewa wannan hujja ce amma da fahimta kawai ba da nassi ba nassin ba zai zama hujja ba fahimta ce suka yi amfani da ita wajen yin hujjar kuma a dalilan da muka gabatar a baya da abubuwan da suka yi ta faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun isa su rushe wannan hujjar tasu domin abin ai ya faru an ga hukunce-hukunce daban-daban da aka rika zuwa da su ana canzawa a alkur'ani akwai hukunce-hukuncen da suna nan ba su yanzu ake tabbatarwa ba kuma kowa ya san akwai su mun faɗi wasu daga cikinsu abin da ya gabata so kaga ashe ba za a kawo wannan aya a matsayin dalili ba kuma ita ayar abin da ta kore samuwar ƙarya a cikin alkur'ani ai ba ta kore maganar a samu hukunci ba daga Allah kuma Allah ya canza hukuncin da kansa ba wannan ayar ta yi magana ba albatil ƙarya albatil diddul haq kishiyar gaskiya shi ne ake cewa albatil shi ne abinda ayar ta kore saboda haka ayar ba ta kore nasikh wal mansukh ba an nasikh wal mansukh ba sa kasancewa sai daga bakin share a share wato abinda aka samu daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda dukkaninsu da annasik wal mansuk dukkaninsu wahayi ne daga Allah la yusafu bi kaunihi batilan ba za ka sifanta shi da cewa ƙarya bane al batil shine abinda za, wani wani mahaluki zai zo da shi ba Allah ba wanda wani ne zai kirkiro shi ya kawo shi to anan ne ake samun al batil amma abinda ya zo daga rabbul alamina ai babu maganar ka sifanta shi da batil saboda haka kaga a wannan hujja da suka rike ba za ta zama hujja ba domin waɗanda suka tabbatar da annas suna tabbatar da shi ne ta cewa alkur'ani shi yake sauka ya canza hukuncin wata aya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma wanda ake yi ma wahayi ne saboda haka shi ma abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah shi ne zai zo da wani hukunci wanda zai dakatar da wani hukunci da yake cikin alkur'ani saboda haka kaga ɗauko wannan ayar a sata a cikin wannan guri a sa ta a wannan mahalli ko a yi wannan da'awa ta karkashinta ta'addanci ne akan alkur'ani shi kansa ta'addanci ne ga ayoyin alkur'ani da ma'anoninsa kuma saukar da ayoyin Allah ne ba a mahallinsu ba aiki ne irin na yahudawa wanda bai kamata a samu musulmi ya yi amfani da wannan ba saboda ka la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid daidai take da fadar Allah ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin haka wannan ayar daidai take da da waccan cewa abinda Allah yake canzawa shi ne yake ganin yana shi yake ganin daman ya canza shi kuma ruhul qudus shi ya saukar da shi daga Allah bil haqqi da gaskiya saboda haka kaga babu wani batil a ciki wanda ita ce shubhar su kuma ita ce aqwa aqwa shubah kuma aqdamu shubah ita ce shubhar da tafi dadewa kuma ita ce tafi karfi a cikin shubohin su shubha ta biyu da suke rikewa hujja ta biyu da suke rikewa ko mu ce shubha a matsayin hujja wadar Allah ta'ala da ya ce wa la in shi'na la nadhhabanna billazi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira suka ce wannan ayar ita ma tana nuna cewa babu wani abu annasikh wal mansukh abinda ayar take cewa wala in shi'na kuma lalle tabbaci hakika da mun ga dama la nadhhabanna billazi awhayna ilayka da mun tafiyar da abinda muka yi maka wahayi dinnan da sai mu tafiyar da alkur'anin sun la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka samu bihi dangane da wannan alkur'anin ba wanda zai zama maka wakili wanda zai wakilce ka ya rika karbo maka shi bayan mun riga mun kwace sannan ce illa rahmatan min rabbika sai dai rahama ce daga ubangijinka muka tabbatar maka da annabcinka kuma ba za mu tafiyar maka da shi ba inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah akan ka mai girma ce to wata da'ifa daga cikin masu kore annas sun yi hujja da wannan ayar cewa wannan ayar tana nuna cewa Allah ta'ala bai mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu daga cikin abin da ya masa wahayi ba duk abin da Allah ya masa wahayi bai mantar da shi komai daga ciki ba suka ce domin da hakan ya faru to da an tafiyar kenan da wani bangare na abin da aka yi masa wahayi Allah kuma ya nuna ba zai tafiyar da wani bangare na abin da ya masa wahayi ba to kaga wannan hujjar ta fi waccan rauni har gara ma ta farko akan wannan saboda me saboda wannan hujjar fadar Allah ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ita kadai ta isa ta rusa waccan hujjar tasu Allah ce da sannu za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba sai abin da Allah ta'ala ya ga dama ashe kaga Allah ta'ala zai iya ganin damar ya mantar da shi wani abu saboda ka ku kuma dan me za ku ce ba za a yi ba gashi Allah ta'ala yana faɗa kuma hadisai da ingantattu sun tabbata da wannan a wancan karatun mun faɗi wasu daga cikin irin wannan hadisai baya ga wannan akwai hadisin imamu ahmad da imamu bukhari ya ruwaito shi amma a cikin littafinsa juz'ul qira'ati khalfal imam ya ruwaito hadisi daga abdurrahman ibn abza yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar asuba sai ya bar wata aya bai karanta ta ba da yayi da aka gama sallah sai ya ce afil qaumi ubay ibn ka'ab a cikin mutanen da ke gurin nan akwai ubay ibn ka'ab ubay ya ce ya rasulullahi nusikhat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha an shafe aya kaza da kaza ne ko an mantar da kai ita annabi ya ce nusituha an mantar da ni ashe kaga ana mantar da shi to kaga wannan yana tabbatar maka da cewa Allah ta'ala in ya ga dama yana iya mantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu wanda ya saukar masa a zamanin da ake saukar da alkur'ani bayan annabi sallallahu alaihi ya isar da sakon da yake so ake so ya isar Allah ta'ala na iya mantar da shi wani abu ma'anar ayar da suka kawo wacce suke kokarin su yi hujja da ita wajen kore abin da Allah ya tabbatar ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassiri yana cewa إنه جل ثناؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منه الله تعالى bai ba da labari a cikin ayar cewa ba zai tafiyar da wani bangare daga ciki ba wa inna ma akhbara annahu law sha'a la dhahaba bi jami'ihi abinda Allah yake cewa da ya ga dama da ya tafiyar da dukkaninsa falam yadhhab bihi walhamdulillah Allah bai tafiyar da alqur'ani duka ba بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه الله يا تفيد دا أبين دا باسو دا بقاتة سني أتشكنسا أبين دا بقاتة ستاكاري تاوشي سي الله يتفيد دا شي أما سورا يابش ko ya bar hukuncin ko ya bar tilawar ko ya bar hukuncin da tilawar duka ko ya bar tilawar ya janye hukuncin nan a ci gaba da karanta a samu lada abinda kuma yake ganin babu bukatarsa ya janye kayansa وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه ده أبن الله يشافي شيء تباين سبا سد بقات وزوا قريش يتي وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى ذكره كما الله تعالى ينتي وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله yace Allah yana faɗa yace wa za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama yace fa akhbara annahu yansa yunsi nabiyahu minhu ma sha'a Allah ta'ala ya bada labarin cewa yana mantar da annabinsa daga alkur'ani abinda ya ga dama fallazi zahaba minhu allazi istasnahu Allah abinda ya tafi din shine abinda Allah ya togace a wannan ayar to kaga ashe ba hujja bace a rike wannan aya a a ce babu babu annasikh babu almansukh alqur'ani shubahassu ta uku wacce suke rike ta a matsayin hujja fadar Allah ta'ala da ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma lalle mu ne masu tsare shi suka ce Allah ta'ala bai saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wani alqur'ani ba sai wannan da muke gani a yanzu a cikin a cikin a cikin waɗannan takardu da ke gabanmu wanda ya fara da fatiha ya kare da nasi shi kadai Allah ta'ala ya saukar don haka sai suka yi inkarin mansukhut tilawa cewa babu wani alkur'ani da aka taba saukarwa kuma aka shafe karatunsa don haka duk wanda aka gani yanzu shi kadai ne Allah ya saukar to wannan maganar za ta iya zama hujja da a ce shi wanda zai ce maka akwai mansukh akwai nasir ko mansukh zai ce maka mutum ne ya shafe da zai ce maka mutum ne ya yi hakan ba Allah ba to sai ka ce to ya Allah ce zai tsare kuma wani yayi amma in shi yayi kayansa ya kuma zaka zo ka kawo maganar sa ka ce zaka yi masa hujja da ita a kansa shi ya ce mu muka saukar za mu tsare za ka shi tsare kayansa yanzu in ka sa kudin ka tsare kayanka kuma ka zo ka ɗauke kayanka gobe sai a zo ana cewa ya aka yi ka ɗau kudinka za ka ne ta kai ka aje kayanka kai ɗau kayanka ba wanda zai isa yi maka magana to ya Allah ta'ala shi da kansa dan ya ce zai tsara alkur'anin sa a ce to bai isa kuma ya shafe wani hukunci ba eh ya za a faɗa masa haka to sauraka kaga wannan ba hujja ba ce da a ce wani ne zai yi to sai ya zama sai ya zama hujja to Allah ta'ala kamar inda yake cewa idza tutna alaihim aw idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace bazan iya canza shi ba da karan kaina da kashin kaina ni in yi gaban kaina wannan ba zan iya ba me yake nunawa Allah da ya saukar shi zai iya canza kayansa in attabi'u illa ma yuha ilai shi ba su ta hudu sun ce babu mansukhu tilawa duk alkur'an da ka gani shi kenan ba a taba saukar da wata aya aka shafe tilawarta ba suka ce duk abin da ake da'awar cewa mansukhu tilawa ne ya zo ne ta hanyar ahad wato ɗaiɗaiku ne suka ruwaito shi ba a same shi ta hanyar mutawatiri ba to masu irin wannan magana galibi daman can ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ilimin hadisi saboda haka daga nesa suke hango hadisin amma ba su shiga cikinsa ba ba san shi ba don haka wani abin in suka faɗa ba za a yi mamaki ba da a ce waɗanda suke cikinsa ne tsundum to da su ne idan suka faɗi irin wannan magana to sai ka yi mamaki to alhamdulillah babu wani wanda yake cikin harkar ilimin hadisi da ya san mecece ruwaya ta ya ake gane mutawatiri da ahad da ya taɓa faɗar wannan magana saboda haka wannan ruwayoyin da suka zo akan wani ruwayoyi ne masu yawa ba ruwaya ce guda ɗaya ba ruwaya ce mustafida wanda suka zo da asali sahiha masu inganci wanda a wajen wasu malamai ma har za su iya kai shi matsayin tawatur ma'anawi idan a haɗinsu ba za ka kira kowane mutawatiri ba amma yawansu zai sa ka kai su a matsayin mutawatir ma'anawi wanda abu ne sananne a gurin malamai kuma ana kiran shi mutawatir bal ma shi ne ma mutawatir ɗin domin a tawatirun lafzi wani abu ne wanda adimul wujud ma in an ce babu shi ma ba za ka yi musu ba tawatur ɗin da ake da shi shine at-tawaturul ma'anawi tawaturul ma'anawi kawai tawaturul ahadithul masai ala al-khuffain misali hadisan da suka zo akan shafa akan kofi mutawatira ne kamar a hadisan da suka zo annahi anil bina al qubur mutawatira ne saboda yawan su sun zo da sahabbai daban-daban kuma dukkanin su suna nuna abu guda daya hani ko umarni saka in suna bada wata ma'ana guda daya ko da kuwa waqa'i din za su zama daban-daban in ka dauke su a dunkule za su baka cewa wannan ma'anar da suke nunawa haka take saboda haka waccan magana magana ce a bar watsarwa ba magana ce a bar dubawa ba da a ce sun san menene hadisi ba za su yi wannan magana ba kuma abin mamaki su masu irin wannan magana idan da za ka buɗe littafansu sai ka ga cike suke da hadisai da'ifai hadisai masu rauni sai ka ga cike suke da hadisai munkara hadisai masu tsananin rauni kai sai ka samu hadisai na ƙarya da yawa a cikin littafan suna hujja da su to mutumin da zai hujja da hadisi mai rauni ko hadisi mai rauni kwarai da gaske ko hadisi na ƙarya ya kamata ya buɗi baki kuma ya ce zai yi inkarin wani abu saboda hadisi ne a had to saboda haka za ka samu galibinsu ba su san wani abu hadisi ba za su ɗauki hadisi sahihi su yi jifa da shi su yi kulikulin kubura da shi amma kuma za su ɗauko hadisi ribabbe su riƙe shi gangan a kasa ɓaɓɓare shi daga wajensu to kaga wace irin tumka da warwara ce wannan ka ɗauki hadisai a cikin sahihai ne ko a cikin asitta gaba ɗaya ko ma har da masanid gaba ɗaya ka jefar da shi ka tumurmushe shi a ƙasa kuma ka ɗauko wani rubabban hadisi kana ta jela da shi kana ta yawo da shi kana ta cika baki da shi kaga akwai akwai akwai kifewa akwai kifewa a cikin lamarin saboda haka wannan wajibi ne ga mutumin da Allah ta'ala ya bashi ilimi ya koma ga sunnoni tabbatattu na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi masa alkhairi da ya tsaya yana rike ra'ayiyyuka na wasu mutane da wasu shubuhohi dangane da alkur'ani har ma ya kai su ga yin tawili daga wasu ayoyi na alkur'ani wanda za a kawar da su daga ma'anoninsu na hakika Allah ta'ala ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir waɗannan sune mafi mafi karfin hujjojin su sauran abin da zaka ji dukkan su kama kama ne wannan sune mafi karfin hujjojin sune ginshikan da suka rike da suka rike ainihin asasin ita fikira din to amma ka je yadda ginshikin yake saboda ka gini ne akan ruwa ba tsaya zai yi ba duk wata hujja kuma bayan wannan zaka samu wata hujja ce da ku kai zaka iya make ta ba sai ba sai mun kawo ta nan ba Allah ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba alhamza ta istifham ce istifham idan ya gabace nafi ana ce da shi istifham ne takriri idan istifham ya zo ba'da nafi fa huwa takrir ka sani ake so a tabbatar da kai akan abin da ka sani ma'ana ka sani kama alam nashrah laka sadrak sauraka duk sanda tambaya ta zo tare da korewa to a larabci siga ce ta takrir istifham ne takriri shine malamin da suke cewa istifham takriri alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai wato yana da iko akan dukkan komai daga cikin ikonsa yana iya canza abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama ya dauki abin da ya ga dama ya kawo abin da ya ga dama ya hukunta hukuncin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama idan ya ga dama kuma ya dauke shi ya kawo wani hukunci kai bawa aikin ka kawai shine ka bi kadir sifa ce idan ta zo da wannan siga fa'il tana tana tana zuwa da ma'anar sifa ce idan kuma ana nufin fi'il din ana nufin aikin sai ta zo da sifar fa'il qadir kamar yadda Allah ta'ala ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum saboda al qadir anan yana nufin mai aiki mai aiki da kudararsa al qadir kuma wanda ya sifanta da kudura haka kudura sifa ce ta qoma bil qadiri bi haythu yaf'alu al fi'la bila ajiz haka yanda aka ce qadir ne ko qadir ne to ya sifantu da wata sifa da zai iya yin aiki ba tare da gajiyawa ba wato ba tare da kasawa ba duk wanda aka sifanta shi da qadir da qadir ko qadir yana iya aikin sa ba tare da gajiyawa ba akwai sifar alquwa alqawi alqawi kuma sifa ce ta komo bil qawi bi haythu yaf'alu al-fi'la bila da'f ta yadda zai iya aikin sa ba da rauni ba saboda al-qudra yuqabiluha al-ajz wato kudura abin da yake fuskantar kudura shine gajiyawa iko abin da yake fuskantar sa shine gajiyawa da kasawa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fil ardi wala fis samawati fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira cewa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in babu wani abin da zai gagare Allah ba abin da Allah zai kasa aiwatarwa fis samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a ƙasa kaga sai ya gabatar da gazawa aka kore ta sai ya tabbatar da kansa mai kudura innahu kana aliman kadira saboda ka tunda kadir ne to babu ajiz a tare da shi amma ita alquwa yuqabiluha ad-da'f zaka ce karfa abinda yake kishiyanta karfi shine rauni ba gajiyawa ba ba kasawa ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ta'ala sai shine ya halicce ku min da'fin daga rauni sannan sai ya sanya bayan raunin sai ya sanya mai kowa karfi bayan karfin kuma sai ya sanya wani rauni da tsufa a bambanci na alkawi da alkadir alkawi ana iya sifanta abu mai irada da shi da wanda ba shi da irada abinda ba shi da irada ma za a iya sifanta shi da alkawi za ka ita rajulun kawi za ka ita kuma hadidun kawi amma alkadir ba a sifanta wani da shi sai mai irada ba a cewa hadidun qadir an gane ko Allah ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir alam ta'lam ashe baka sani ba anna allaha lahu mulku samawati wal ard Allah ke da mulkin sammai da ƙasa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani ba Allah ba wanda yake majibinci ko kuma mai taimako ma'ana Allah ta'ala shi kadai shine mamallakin sammai da ƙasai shi yake da mulkin sammai mulkul a'yan mulkul a'yan wal awsaf shi yake da mulkin sammai da ƙasai mulkin tadbir shi ya mallaki sama da abin da yake cikinta duka da irin halittar da take da ita shi ya mallaki ƙasa da abin da yake cikinta da halittar da take da ita haka duk mallakarsa ce wanda shine mulkil a'yan ko mulkil awsaf haka nan mulkil tadbir kuma shi ke da mulkin sarrafa abin da yake sama duka shi ke da mulkin sarrafa abin da yake ƙasa gaba ɗaya haka Allah ta'ala shi ke yin abin da ya ga dama babu mai hana shi babu mai ce masa dan me a sama ne ko a ƙasa a samawa jam'u sama ne sama shine abin da yake duk abin da yake sama da kai samawa ne kuma wannan as-saqful mahfuz shi ma shi ma shi ma sama ne wanda shi ake nufi anan wa zalna as-samaa saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun to haka sama din nan as-sama wanda muke gani ta yi mana rufi ita ake nufi anan wanda guda bakwai ne kamar yadda sunna ta nuna wal ard ana nufin jins jinsil ard su ma guda bakwai ne wa minal ardi misluhunna wa mislahunna saboda haka kasashe su ma kasa kasa guda bakwai ce ɗabaƙoƙi guda bakwai ne ɗaya ƙasan ɗaya ɗaya ƙasan ɗaya har zuwa bakwai Allah ce shi ke da mulkin sammai shi ke da mulkin ƙasa wannan duk ƙarin bayani ne akan ayar da ta gabata ta naski ma'ana shi ke da cikakken mulki wanda yake da cikakken mulki kuma yana da damar ya abin da ya ga dama ya tabbatar ya kore ya ajiye ya dauke in aka ce akwai abin da zai yi akwai abin da ba zai iya yi ba to an yi wa mulkinsa iyaka an tabbatar masa da gajiyawa an tabbatar masa da kasawa wanda kuma Allah bai sifantu da waɗannan sifofi ba kuma wa malakum min dunillahi banda shi Allah ba ku da min waliyin min dinnan za'ida ce li ta'kid al umum dan a tabbatar da cewa babu wani majibinci da za ku samu babu shi ma'ana ba wani wanda zai iya jibintar al'amarinku ya kawo muku abin da yake alkhairi ne kamar yadda Allah zai yi muku saboda ka kaga ashe shi Allah ta'ala duk abin da yayi yana nufin ku da alkhairi ne cikin yinsa in hukunci ne san da ya hukunta muku shi alkhairi ya nufe ku da shi in ya dauke ya kawo muku wani san da ya kawo muku shi ma alkhairi ne yake nufi da ku babu wani wanda zai iya muku wannan jibinta sai shi kadai wala nasir babu kuma wanda zai iya taimaka muku ya raba ku da wani sharri sai Allah ta'ala saboda haka shine yake kare ku daga dukkan wani abin da yake zai cutar da ku imam tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa fassarar wannan aya alam ta'lam ya muhammad sallallahu alaihi wasallama anna li mulka samawati wal ard ashe baka san mulkin sammai da ƙasa ma'ana ka sani mulkin sammai da ƙasa nawa ne duka wa sultanahuma ikon da ke cikin ikon iko da sama da ƙasa duk nawa ne duna gairi ba wani na ba ahkumu fihima wa fima fihima ma asha'u ina hukunta abin da na ga dama a cikin su da abin da yake cikin su wa amuru fihima wa fima fihima ma asha'u kuma ina umarni a cikin su da abin da na ga dama ina umarni ga waɗanda suke cikinsu da abin da na ga dama wa an ha amma a sha'u in hana abin da na ga dama wa an sahu wa ubaddilu wa ughayyiru min ahkami allati ahkumu biha fi ibadi ma a sha'u idza a sha'u kuma ina gogewa in canza hukunce hukunce na da nake saukarwa bayina da abin da na ga dama san da na ga dama wa uqirru minha ma a sha'u in tabbatar da wanda na ga dama wannan shine ma'anar alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard Allah ke da mulki shi yake gadanin dama yayi abin da ya ga dama malam yace wa hadha al khabar wa in kana min Allah azza wa jalla khitaban li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala wajhi al khabari an azamatihi wannan maganar in ji malam yace duk da kasancewarsa magana ce Allah ya fuskantar da ita ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama dan ya bashi labarin girman sha'aninsa fa innahu jalla sana'uhu fa innahu minhu jalla sana'uhu takdhibun lil yahud wannan kuma Allah ta'ala ya haka ne dan ya ƙaryata yahudawa allazina ankaru nasakha ahkamit taurat wanda suka ce ba zai yiwu ba a shafe hukunce hukuncen at-taura wa jahadu nubuwata isa suka kiyarda da annabcin annabi isa wa an karo muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka nuna rashin yardarsu da annabi sallallahu alaihi wa wasallama suka ce ba su yarda da shi ba lima ji'ihi ma bima ja'a bihi min indillahi saboda abinda suka zo da shi daga Allah wanda ya canza abinda ya canza na hukunce hukuncen at-taura fa akhbarahum Allah anna lahu mulka samawati wal ardi wa sultanahuma haka Allah sai ba su labari cewa to ku sani fa mulkin sammai da ƙasa duk nashi ne ikon sammai da ƙasa duk a hannunsa suke fa innal khalqa ahlu mamlakati wa ta'atihi halittu gaba ɗaya a ƙarƙashin mulkinsa suke suna rayuwa ne ƙarƙashin ikonsa ƙarƙashin da'arsa alaihi musam'u lahu wa ta'atu li amrihi wa nahyihi dole ne in suna son zaman lafiya su ce sun ji sun bi su yi saduda ga Allah ta'ala wa anna lahu amrahum bima sha'a wa nahyahum amma sha'a kuma su sani Allah na da ikon ya umarce su da abin da ya ga dama kuma ya hana su abin da ya ga dama wa naskha ma sha'a ya shafe abin da ya ga dama wa iqrara ma sha'a ya tabbatar da abin da ya ga dama wa insa'a ma sha'a min ahkamihi ya mantar da abin da ya ga dama na hukunce hukuncensa wa amrihi ko umarninsa ko haninsa su san da wannan inda za su rayu a cikin mulkin Allah to su yadda da wannan to in ka ce ba za ka yadda da wannan ba a ƙarƙashin mulkin wa za ka rayu sai ka fita daga ƙarƙashin samaniya ka sauka daga kan doron ƙasa ba kuma ka je ka faɗa ruwa ba in ka faɗa ruwa ma a ƙarƙashin samaniyar Allah kake to kaga ashe kenan in kana son zaman lafiya ka saduda ka miƙa wuya wannan shine abin da malam yake cewa ayat tana nufi alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard ka kusan wannan har ake rigima da kai ka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani kunce kunce da ya shafe naku ka san da haka kuwa to shine malai ya ci gaba da cewa Allah ta'ala ya ce wa annabinsa ya ce wa muminai tare da shi ku miƙa wuya ga umarni na ku bar abin da na hana ku yi da'a gare ni cikin abin da na koge ko cikin abin da na bari babu wani abin da fala an sahu min ahkami wa hududi wa fara'idi da abin da zan goge na hukunce hukunce na da iyakokina da farillata wala yuhawwilannakum khilafu mukhalifin lakum fi amri wa nahyi wa nasikhi wa mansukhi dan haka kada wani ya ba ku tsoro wanda yake saba wa umarni na cikin abin da zan yi umarni da shi ko in hana ko in ce ga wannan hukunci ga wannan an canza shi kada wani ya tsorata ku fa innahu la qayyima la qayyima bi amrikum siwaya don ba mai tsaya muku in ba ni ba wala nasira lakum ghairi kuma ba mai taimaka muku sai ni wa anal munfaridu bi wulatikum ni kadai ne zan zan jibinci al'amarin ku wadda fa'ankum zan kare muku zan kare ku والمتوحد بنصرتكم بإزي وسلطاني وقوتي على من ناوأكم وحا وحاداكم كما نيني زن سيا إن قتي وانا تيما كامكو دا كارفينا دا إزاتا أكن دكا وني wanda zai yi ja da ku ko zai yi gaba da ku ko zai yi zara kan sakalin kiyayya da ku ko fada da ku hatta uliya hujjatakum wa ajaluha alaihim lakum har ya zan hujja kuke sama tashi tana ƙasa to shine wannan ma'anar alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard haka mulki na sammai da ƙasa duk na Allah ne ta'ala haka kakka kakka rude dan kaji an ce ka mallaki wani abu a ce Allah ma malakat aymanukum ka ji cewa kai ma an ba an baka wani mulki ka mallaki wani abu kada wannan ya rude ka ka manta da mai mulkin na hakika mulkinka mahdud ne naƙis ne mulkinka mahdud ne yana da iyaka domin baka da iko sai ga abin da yake naka kawai abin da ka samu ko ta hanyar gado ko ta hanyar kasaya ko ta hanyar aka yi maka kyauta ko sadaka wannan shi ko katsanta wannan shi ne naka shi ma bayan ka ciki a na tsuntuwar ba ka katsanta ba kuma ya zama naka amma wanda ba ba wannan ba to ko ka jajibo shi zuwa gare ka ba naka bane ba mulkin ka bane iya wannan da muka ambata shine naka ashe kaga mulkin ka mahdud ne iyakantacce ne in a Kano in a Kano kake akwai iya gidanka ko gidajenka sauran na mutane nasu ne baka isa ka dubi gidajen makotanka baka ce nasu naka ne in aka je banki iya account ɗinka zaka ce a baka kuɗi a ciki ko zaka ce a kai kai ma kana da mulki mara iyaka ko shugaban ƙasa bai da wannan damar so ashe kaga mulkin ka mahdud ne sannan mulkin ka naqis ne tauyayye ne me ya tawayar mulkin ka akwai dokar Allah a kansa ba komai aka yadda kai da shi ba akwai abin da aka ce kai shine halal abin da aka ce kai kakkai da kudin ka haramun ne sauraka in kai mai biyayya ne ga Allah ta'ala ba za ka fitar da kudin ka ba ka sayi giya ba za ka yi wannan ba sauraka dole ka yi wa Allah da'a cikin abin da ya haramta maka in ba Allah baka bi haramtawar Allah ba wata rana wani wani kato zai zo ya haramta maka wani abu kuma ka ka hannu to daga ya fara cuta ta samu mutum sai a fara likita ya fara cewa to kakkaci kaza kakkaci kaza kuma sai ka bi ka bi shi anan kana ji kana gani za a kawo kayan abin kayan dadi ana bismillah kana a a a ba kaga ashe mulkin naka naƙis ne saboda haka mulkin mutum ɗan adam mahdud ne kuma kasir ne naƙis ne Allah ta'ala shi ke da cikakken mulki Allah ta'ala ya ci gaba da cewa am turiduna an tas'alu am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم ko kuma kuna son ku tambayi kuna nufin ku tambayi manzanku ne kamar su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa a gabanin haka wa man yatabaddalu al-kufra bil imani wanda ya canza imani ya riki kafirci faqad dalla sawa as-sabil to wanda ya bace tsakiyar hanya am anan tana nufin bal am ce munqati'a am munqati'a ita ce am bi ma'ana bal wanda mun sha mun sha yin bayanin ta anan istifhami ne istifham ne shi ma inkari kamar Allah ya ce bal aturiduna ba haka ba kuma sannan idrab a nan ba idrab ne lil ibtal ba ba idrab ne ibtali ba idrab ne intikali intikal min ma'ana ila ma'ana wanda suke da nahawu su suka san me nake nufi am turiduna ko kuma kuna son irada anan bi ma'anar mashi'a irada anan ma'anarta ma'anar mashi'a in ka gada baka ce ma'anarta ma'anar mahabba ko kuna son za ka yi fasara ta da mahabba nan alkhitab huda lil umum nan kowa da kowa Allah yake nufi a maganar nan domin malamai sun ta sabani ana nufin musulmi ana nufin mushrikai ana nufin yahudu wasu su ce musulmi ake wa magana wasu ce yahudawa ake magana wasu ce mushrikai ake wa magana to ka dauka kowa ake wa magana saboda Allah cewa yi rasulakum manzanku akwai wanda ba manzansa bane ashe kowa da kowa ya shiga ciki shi manzo ne zuwa ga kowa don haka nan hani ake yi bisa ga tambaya ta kwakwa tambaya ta kure tambaya ta a gane gazawarsa da kasawarsa wanda shine aikin da yahudawa da mushrikai suka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ce as'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu musa akbara min dhalika faqalu arina allaha jahra fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا الله تعالى يسالك اهل الكتاب ma'abota littafi suna maka tambaya an tunazzila alaihim kitaban minas sama ka saukar musu da wani littafin ba wannan ba ka kawo wani daban daga sama Allah ce faƙar sa'alu Musa akbara min zalika sun yi wa annabi Musa tambayar da tafi wannan domin su cewa suka yi Allah ma suke so su gani kai littafi aka ce ka kawo shi cewa suka yi arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah mu gan shi ido da ido fa akhadhatuhum sa'iqatu bi dhulmihim tsawa ta kama su saboda zaluncin su da Allah ce am turiduna shin ku kuna san wannan yana nuna su musulmi idan da su ake magana ba su yi ba su ba su yi ba amma wani abu ne da zai iya ɗarsuwa a cikin zuciyar wani in yana jin shubuhohi irin na yahudu da nasara musamman game da shafa hukunce-hukunce sai ya ji cewa to ko ya zo ya yi tambaya to sai allah ta'ala ya katse wannan damar kas kuskure su yi irin abin da yahudawa suka yi aka ce am turiduna an tas'alu rasulakum manzanku manzan anan aka jingina shi zuwa gare mu a ayoyi da dama Allah ta'ala yana jingina manzan ne zuwa ga kansa ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum taquluna min alkitabi ya zo ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna ala fatratin min ar-rusuli an taqulu yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir fa in tawallaytum fa'lamu anna ma ala rasulina al-balagh al-mubin aka ayoyi da yawa sun ta zuwa da rasulina rasulina manzamu manzamu Allah yana jingina shi zuwa ga kansa amma anan sai aka ce rasul rasulukum wa faqad an tasalu rasulakum sai aka jingina manzancin sa zuwa gare mu sauraka idafa ce bi itibarai ne can can Allah ta'ala yana jingina manzan zuwa gare shi a matsayin shi ya aiko shi mu kuma aka jingina mana shi a matsayin an aiko mana shi saboda haka shi rasulullahi ne a matsayin Allah ya aiko shi rasuluna ne a matsayin an aiko mana shi Allah ce kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka yi wa annabi Musa tambaya gabanin haka a tashbihi anan kwatanta tambayoyin waɗancan da waɗannan don a gargaɗi musulmai cewa kasu yi irin wannan don tambayoyin da banu isra'ila suka riƙa yi wa mu annabi musa alaihissalam tambayoyi ne wanda ƙarshe suka tike zuwa ga kafirci tambayoyi ne wanda suka kai su zuwa ga kafirci shi yasa allah ta'ala ya nuna musu kakku yi irinsu tunda a cikin tambayoyin akwai inda suka ce يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ألا إنكم قوم تجهلون يا موسى مما أسامنا أبو بوتا با لدبي يا موسى با لدبي مما أسامنا أبو بوتا كما ينسكي دئشي kaga wannan tambaya ta kafirci ce ko ta girman kai su nuna su masu girman kai ne lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah ƙwaro-ƙwaro ko su yi rika tambaya wacce har za ta jawo ma a tsananta musu abin da ba mai tsanani ba ma launuha ma hiya ma hiya ma launuha wanda mun ka wuce irin tambayoyin irin wannan to Allah ta'ala sai ya hana yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam tambayoyi irin waɗannan na kwakwa يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم شيء kada ku rika tambaya ya ku waɗanda suka yi imani game da wasu abubuwa in suka bayyana gare ku ba za ku ji daɗin su ba za su ɓata muku idan kuma kuka rika tambaya lokacin da ake saukar da alkur'ani to za su bayyana gare ku afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablu thumma asbahu biha kafirin da can akwai irin da suka rika irin wannan tambayoyi ƙarshe da aka ba da ansar kuma sai suka kafirce suka tubiri suka kibi to ashe me amfanin kai tambayar ba za ka bi ba shi yasa a hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka hana musulmi yawan tambaya ta kwakwa ko hadisin sahihai na hadisin sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna a'zama almuslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi girman laifi cikin musulmi shine wanda zai yi ta tambayar kwakwa akan wani abu wanda ba a haramta shi ba a dalilin tambayarsa aka haramta shi fa hurrima min ajli mas'alatihi haka na akwai hadisin mughira ibn shu'ba da shi ma yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu yace muawiya ya rubuta wa mughira ibn shu'ba cewa ka rubuto min wani abu da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mugira ya rubuta masa radiyallahu anhu ma ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa ida'at al-mal wa kathrat as-su'al ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya hana ku cece ku ce wato gutsuri tsoma an hana ku wato ya madidi ka ji magana an ce an ce ya ce an ce ya ce an ce Allah ya hana ku wannan wa ida'at al-mal da tozarta dukiya wa kasratu su'al da yawan ainihin da yawan roƙo an hana ku yawan roƙo afuwan yawan tambaya da yawan tambaya haka nan imam muslim ya rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi mana huduba yace ya ku mutane Allah ta'ala ya farlanta muku hajji don haka ku tafi ku yi hajji sai wani mutum ya tashi ya ce a kulla amin ya rasulallah duk shekara mu tafi hajji manzo Allah ya shiru ya sake miƙewa ce ya rasulullahi duk shekara sai mun je hajji annabi ya shiru ya sake na uku manzo Allah ya ce law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu da na ce eh da ta zama wajibi kuma da ba ku iya ba sannan sai ce zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ku kyale ni matukar na kyale ku in na yi magana matukar na yi magana to ku tsaya iya abin da na faɗa muku yake cewa kadai abin da ya halaka waɗanda suke gabaninku yawan tambayoyinsu da saba annabawansu su yi ta tambaya kuma in an ba su ansa ba za su bi ba ya ce fa'iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fada'uhu idan na umarce ku da abu ku yi shi gwarkin gwargwado idan na hana ku kuma ku hannu shi yasa Anas ibn Malik yake cewa an hana mu an hana mu yawan tambaya an hana mu yawan ta tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zan abin da yake ba mu sha'awa an yaje ar-rajulu min ahli al-badiya wani ba kauye ya zo madina al-aqil kuma ba kauye mai hankali fa yasaluhu yayi masa tambaya wa nahnu nasma muna ji wato mu tunda an ladabtar da mu ba za mu ketare ladabi ba wancan da yake zaune a kauye bai ji hukuncin ba don haka shi idan ya zo zai yi tambayarsa tunda shi bai san hukuncin ba da haka hukuncin bai shafe shi ba hannun to yayin da zai yi tambaya a bashi an samu kuma sai mu karu ta haka ka duba tsananin ladabi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda dai ake nufi da wannan ayar ana ana gargadi ga musulmi cewa kada su kuskura su kwaba irin abin da yahudu suka kwaba wa annabi musa alaihi salam su rika tambaya su ma irin ta kwakwa me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba in suna yin haka tambayoyinsu za su kai su ga kafirci wa man yatabaddalu al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil Allah ce duk wanda ya canza kafirci wato ya canza imani da kafirci to wannan ya bace tsakiyar hanya wato ya koma can gefen hanya yake bi inda zai faɗa rami ya karkace wa hanya wacce ke madaidaiciya wanda kuma shine halin waɗanda suke mabiya wasu ba Allah ba afuwar waɗanda suke mabiya waɗanda suka barar biyayya ga annabawa halinsu kenan su kauce wa abin da annabawa suka zo da shi su koma suna ta kawo wato irin ta'annutansu da kire-kirensu wanda suke ƙoƙarin su ga cewa sun kure annabin da Allah ta'ala ya aiko musu da shi to wani aya a ƙarƙashinta akwai wasu 'yan fa'idoji wanda insha Allah kafin mu je aya ta gaba za mu ɗan ambace su sannan mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa